assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma na sake zo muku da wani sabon bidiyo wanda yau za mu magana ne akan abin da ya shafi harkan coronavirus da kuma kasuwanci a nigeria wannan cuta yau muke jin labari uh, ta shigo nigeria an samu farkon wato wanda aka same shi da wannan kwaya cutar coronavirus a Najeriya. Wanda kowa ya san wannan cuta cuta ce wadda take yaduwa a sararin faɗin duniyan nan yanzu wanda kuma ta kasance cuta ce mai wato saurin kisa a nan inda muke ta kashe mutane sun fi mutum ashirin da bakwai yanzu abin da ake lissafi ga mutanen da ta kama sama da mutum 200 da wani abu so waɗanda suke da kayan aiki kenan ma irin nan da suke da manya-manyan asibitoci da za su iya mata ah, rigakafi mana a hana ta yaduwa to balantana mu kuma irin kasar mu Najeriya wanda ga yawan jama'a sa'annan kuma ga babu kayan aiki na zo a gani akwai jihohin da muka sani a gida Najeriya sabida wato rashin kayan aiki abin babu daɗi gari ne sai ka ga sama da mutum dubu ashirin a cikinsa amma babu kwakwaran asibiti babu kwakwaran likita a cikinsa to ya za a yi a ce wannan cuta ta faɗa irin wannan yankuna mutane dubu nawa kake ganin za su mutu kuma cuta ce wanda sanadiyan haɗuwan numfashi koko mai irin cutan ya yi kaki ko kuma eh, numfashin ku ya haɗa kusa yanzu da mutum shi ma sai ya ɗauka cuta ce wanda lokaci kalilan ake ɗaukan cutan ko ka kusanci mai irin cutan yanzu na sai a ɗauki cuta ɗan to yanzu mu ta shiga ƙasanmu ya za mu harkan tattalin arzikinmu zai yi baya zai yi ƙasa talakawa za su rasa abu saboda ita cutan sanadiyyanta tana hana abubuwa daban-daban tana hana zuwa masallatai yanzu mu kamar inda muke nan da an haramta zuwa masallatai an ce a daina zuwa irin tarurruka da yake da yake jama'a da an daina zuwa to yanzu mu irin namu Najeriya mutane masu taurin kai wani kace mishi kare je masallaci ai ana ganin ka wannan kenan ko ko a ce kar a je makaranta kaga duk harkan tattalin arzikin mu zai yi baya zai kasa to ya kamata hukumomi tun kafin zuwan da a yi kokari kasashen da suke da duk wa'annan cututtukan da har a dinga a kakashe harkan zirga-zirga tsakanin najeriya da wa'annan kasashe din to amma ba a yi ba gashi yanzu ta zo ta faɗo yanzu tattalin arzikinmu ba mu san da zai kasance ba to hukumomi ya kamata tun yanzu a ɗauki mataki iya inda ta isa nan jihar lagos to a dakatar da ita a wannan guri inda zai yiwu kuma akwai abin da su doktoci suke dinga ba da shawarwari kamar inda muke nan a dinga kokarin rufe hanci da wannan mask din eh, da kuma yawan wanke hannu da kuma gujiwan shiga ciki inda za a samu cunkoson jama'a yanzu kai ka kalli yawan al'ummar jihar lagos wannan cuta a ce mutum ɗaya na da shi shiga cikin dubunnan mutanen nan malai dinga yaɗa musu cutar nan na lillahi wa inna Allah dai ya rufe asiri ya kuma dakatar da wannan cuta wannan cuta ba abin da zai maganinta in ban da addu'o'i jama'a a tashi a yi ta addu'o'i Allah subhanahu ta'ala ya dakatar da wannan cuta kawai sa'annan kuma mutum kar ya kokarin ya ce zai taurin kai abin da aka faɗa ɗin nan mutum ya kokari ya kiyaye babu wani zancen komin girman ka wannan cutar za ta iya kama ka sa'annan ba wai cuta bace da kake ganin wai an ce wai ba ta kama baƙaƙen fata wannan ba gaskiya ba bane ko kawai ba ta kama musulmi wannan ma duk ba gaskiyar magana ba da yanzu gashi na ai ta baro china yanzu ta shiga kasashen musulmai mutane nawa suka mutu musulmai din kaga babu adadi yanzu kasashen da wannan cuta ta kai zuwa gare su kasashe sama da kasa arba'in da kusan biyar kuma duk a ciki akwai kasashen musulmai babu adadi so lallai ya kamata a lura sosai sa'annan a harkar kasuwancin ku kuma ku kokare ku kiyaye wato kasuwancin ku sosai sosai saboda wannan cuta tana don kofar da kasuwanci yanzu sanadiyan wannan cuta din baki ɗaya stock market na duniya gaba ɗaya ya yi ƙasa baki ɗaya saboda an daina transaction tsakanin ƙasashe da sauransu ana yayyanke alaƙoƙi ga baki ɗaya saboda wannan ƙwayar cuta din so kowa ya ƙoƙari ya kiyaye asalin uwar kuɗin shi saboda sanadiyan wannan cuta yanzu nan ina faɗa maka sai ka iya koma ka faɗa zuwa cin cin uwar dukinka baka sani ba saboda ita wannan cuta takan sa mutum ya zauna a gida na shi kadai kuma su masu sai da dan abincin da suke da suke siyarwa yanzu ƙara ma komi kuɗi suke yi yanzu mu ana inda muke lemu abin da ka saba ana siyan shi kamar ka ce naira ɗari a kudin najeriya ya koma kusan naira 300 uku ina nufin kamar ka ce abu komi da ya ƙara kuɗi so lalle ya kamata a dubi a kuma sa tsaro sosai akan wannan al'amari allah ta'ala ya kiyaye wasu alaikum wa rahmatullah